ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور نعم Allah madaukakin sarki ya ce in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum idan kun kafirce fa inna Allah to hakika Allah madaukakin sarki ghaniyun ankum mawadaci ne gabarin ku wala yarda kufra Allah baya yarda bayansa su kafirci Allah bai yardar wa bayansa kafirci ba wa in idan kuma kuka gode kuka yi biyayya yarda lakum to Allah ya yarda muku da wannan wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta ɗaukan nauyin laifin wata rai sun mai ila rabbikum hukum. sannan zuwa ga ubangijinku ku take fayunabbi'ukum sai ya ba ku labari bima kuntum ta'maluna da abin da kuka kasance kuna aikatawa innahu hakika Allah madaukakin sarki alimun masani ne bi zati sudur da abin da ke cikin ƙiraza. a jiya mun ji ayoyi da Allah madaukakin sarki ya ambata da suke dada tabbatar da kaɗaitakar Allah madaukakin sarki da cancantarsa da bauta to sai Allah madaukakin sarki yace in takfuru idan kuka kafirce ko bayi waɗanda Allah ya yi wa bayanin waɗannan ayoyi da cancantar Allah da bauta kuka ba da baya kuka ƙin imani fa inna Allah ghaniyun ankum to Allah mawadashi ne ga barinku ma'ana kafircin ku ba zai cutar da Allah ba kamar yadda da'ar ku da biyayyar ku da imanin ku da tauhidin ku ba zai amfana da Allah komai ba umarni ne kurin Allah ya yi muku sannan kuma ya hana ku aikata shirka ya yi muku umarni saboda a falala tashi da kyautatawa ya hana ku shirka saboda falala tashi da kyautatawa in eh, takfuru idan kuka kafirce anan wasu malamai suka ce ana magana da waɗanda suka kafirce din ma'ana waɗanda suke mushrikai suka kafirce to in sun kafirce sun ba da baya sun yi imani fa inna Allah ghaniyun ankum to Allah mawadaci ne ga barinku wala yarda li ibadihi amma Allah bai yardar wa bayinsa mu'minai ba waɗanda suka yi imani su kam Allah bai yarda musu al-kufra kafirci ba Allah ya datar da su zuwa ga imani sai ya zama a nan an fassara ayar da cewa Allah yana magana da mushrikai waɗanda suka kafirci kafirai waɗannan da suka kafirci to ba Allah ya wadata ga barin kafircin su babu abin da kafircin su zai cutar da Allah waɗanda kuma suka yi imani to ba yadda za a kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya so musu abin da yake na ko ya yarda musu na abin da yake na kafirci wasu malamai kuma suka ce ayar amma ce tana magana kowa da kowa da waɗanda suka yi imani da waɗanda ba yi imani ba kowa ya sani imanin mai imani baya ƙara Allah da komai sannan kafirkin mai kafirki kuma baya rage Allah da komai kamar yadda ya zo a hadisin Abu Zar Allah ya kara masa yarda a hadisul qudsi Allah yana cewa ku sani law anna awwalakum da a ce na farkon ku wa akhirakum da mutanen ku na karshe wa jannakum da aljanu wa insakum da mutanen ku za su zama kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum za su zama daidai da zuciyar wanda ya fi kowa tsoron Allah ma'ana da za a ce mutanen farko inda Allah ya halitta har zuwa ƙarshe da aljanu inda Allah ya halitta har zuwa ƙarshe kowa zuciyarsa za ta zama irin zuciyar wanda ya fi kowa tsoron Allah a cikin wannan al'umma wanda ya fi kowa tsoron Allah shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da za ce kowa zuciyarsa za ta zama irin wannan ma'ana babu wani kafiri to Allah ya ce ma za da zalika fi mulki shay'a wannan ba zai ƙara komai cikin abin da Allah ya mallaka ba kafin nan kuma Allah yake cewa ku sani ya ku bayi ba ku iya ba ba ku kai ba ba za ku iya cutar da ni ba bare ku cutar da ni ba za kuma ku iya amfanar da ni ba bare ku amfanar da ni sannan Allah ya ce da mutanen ku na farkon ku da na ƙarshe aljanu za su zama ala afjari qalbi rajulin wahid zuciyarsu ta zama daidai da zuciyar wanda ya fi kowa fajinsu sai ga wani wanda a cikin al'umma ya fi kowa kafirci da fajirci ce kowa haka yake ma'ana babu wani mumini to da wannan ba zai rage Allah da komai ba to shine abin da Allah yake faɗa a wannan aya cewa in kun kafirce fa inna Allah ghaniyun ankum Allah madaukakin sarki ya wadata gabarin ma'ana an kun kafirce ba duk abubuwan da aka ambata dinnan. to ku sani Allah ya wadata gabarin ku ba dama ba abinda imanin ku zai wa Allah sai ya ce wala yar li ibadihi al kuma Allah bai yardar wa bayinsa kafirci ba wannan kamar da Imam Ibn Ashur yake faɗa kamar a kariya ce don kada wani ya ji an ce in kun kafirci Allah ya wadata gabarin ku wani ce to haka ne ashe ba laifi yi kafirci tunda ba abinda zai rage Allah in an yi kabirci to wai ba da yake yi sai Allah ce wala yarda li ibadihi kufra amma ba Allah bai yarda wa bayin sa kafirci ba ana Allah bai yarda bayin sa kafirci ba a a karkashin wannan aya yawanci malamai suna magana dangane da abinda ake kira al-irada al-shar'iyya da al-irada al-kauniyya akwai abinda Allah ya nufi shi a tsarin halitta haka Allah ya tsara dole sai an same ita ake kira al-irada ita al-irada ba ta nuna san Allah ga wannan abu ba duk abin da Allah ya tsara shi ba ya nufi shi kaunan a tsarin halitta wa halkan da halitta ba duka bane Allah yake so kun Allah ya tsara a tsarin wannan rayuwa akwai muminai akwai kafirai Allah ne ya tsara haka kuma Allah ne ya halicci duniya a haka to wannan irada ce kauniya samun kafirci din irada ce kauniya ba yana nuna da an samu kafirci ba kuma Allah yana son kafirci akwai adalci akwai zalunci akwai alkhairi akwai sharri to faruwar sharri a cikin mutane mun san cewa ba abin da zai faru sai abin da Allah ya so masha Allah kana sai abin da Allah ya ga dama shi yake faruwa to faruwar sharri ba yana nuna Allah yana son sharri ba wannan irada ce kauniya irada ce kauniya ke sa ba a kaba hujja da wannan akan Allah yana son abu ko baya son abu wani ya aiki mara kyau in an yi magana ya ce to ai haka Allah ya kaddara mu kuma yadda zaka ji wasu suna yin abin da yake mara kyau na mutuwa a sai ai kowa da kaddara shi mu ba haka Allah ya kaddara mana in Allah ya kaddara za mu bari za mu bari wannan ba hujja ba ne kasancewar Allah ne ya halicci abin Allah ne ya kaddara abin ba lallai zama Allah yana son abin ba akwai kuma al'irada a shar'iyya abinda Allah ya nufi ya faru kuma Allah yana son abin kamar musulunci Allah ya kaddara a rayuwa akwai musulunci Allah ya kaddara shi kaunan wa shar'a za a same shi a tsarin rayuwa kuma Allah yana son shi kamar adalci to a nan Allah ya kaddara kafirci ya ya samar da shi amma kuma Allah baya son shi kamar yadda Allah ya kaddara akwai zalunci amma Allah baya son zalunci da haka wani ba zai kama hujja da kafirci cewa akan shi ya waye gari kafiri Allah ne yake sanya dan shi haka kamar yadda mushrike suke cewa da Allah ya ga dama ba za mu bauta wani wanda ba shi ba to wannan hujja ce fatacciya domin irada ce kauniya ba irada ba ce shar'iyya kamar yanzu irin yadda muke gani yan takara su fito takara wani ya ci wani ya fadi. to wanda ya ci din haka Allah ya rubuta ya kaddara amma ba lalle zama Allah yana son wannan ba da kada mutum ya shi a yi da ya ci zabi shi Allah ya yake so a'a wannan kaddara ce da Allah ya kaddara zai iya yiwa Allah ya baki ba wai dan Allah yana son shi ba ya baki ne dan ya jarrabe shi kamar arziki Allah yana ba bawa dan ya jarrabe yana ba bawa kuma yana son shi yana ba bawa kuma da baya su kowa Allah yana ba shi to da haka anan Allah madaukakin sarki la zane, li ibadihi al bai yaddar wa bayansa kabirki ba ko bayansa muminai waɗanda suke imani to Allah bai yarda musu kabirki ba ko kuma bayansa ma gaba ɗaya har wanda ba muminan ba Allah bai yarda su kafirci ba likamali ihsanihi bihim saboda cikar kyautatawar Allah gare su da kuma Allah ya san cewa kafirci yana talauta bayi ya san ya zama shaqiyyi duniya da lahira sannan kuma Allah ya alici bayi ne ba don kafirci ba sai dan su bauta masa su tsarkake shi su ya su ɗayanta shi cikin ibada dan wannan Allah ya alici bayi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun da haka Allah bai yarda bai yardar wa bayan sa kafirci ba sai Allah ce wa in tashkuru idan kuka gode duk Allah madaukakin sarki ya ce in kun kafirce ya wadata ga barin ku to ba kira ake da ku kafircin ba ku sani wa in tashkuru in kuka gode anan godiya ma'ana ku kade ta Allah kuka bauta wa Allah shi kadai yarda lakum to Allah ya yarda wannan gare ku ya yarda da wannan gare ku ma'ana Allah yana so ku zama bayi muminai ku zama masu kaɗaita shi da ibada ku zama masu bauta masa shi kaɗai yana son haka saboda jin kai gare ku saboda yadda yake so muku kyautatawa saboda kuma shi ne aikin da Allah ya halice ku don haka da haka dan Allah ya wadatu gaba da kafirci ba yana kira kuma a kafirci ba kullum Allah madaukakin sarki yana so a kadaita tashi da bauta da haka in ku ta Allah kuka gode kuka bauta wa Allah yarda ku kuma Allah ya yarda da wannan gare ku sai wannan gabar ta nuna cewa a bauta wa Allah da yin abin da Allah yake so shi ne godiya ga Allah duk wanda yake yin abin da Allah yake so ya bijirewa abin da Allah yake so wannan shi ne ake kira cewa Allah shi shine kafirci shine rashin godiya da haka yana cikin godiya ka yi wa Allah abin da yake so shi yasa ana Allah ya kawo wa in tashkuru tashkuru din ba da suka ce ana rabin in ka zama masu tauhidi masu biyayya ga Allah to Allah ya yarda muku wannan Allah yana son wannan da haka duk wanda yake so ya gode wa Allah akan wata ni'ima da Allah ya yi masa to ya gode wa Allah ta hanyar yin abin da Allah yake so da barin abin da Allah ya hana da faɗin abin da Allah ya ce so da barin abin da Allah ya hana a faɗa wannan shi ne godiya ga Allah ba a gode wa Allah ta hanyar saba masa kada ka ce Allah ya ba ni dukiya mai yawa ina so in gode wa Allah kan wannan dukiyar da ya ban sai mu je ce bari ya taro mawaka da makaɗa da maraya a zo a yi ta rawa ana kiɗa ana cin abinci ana walwala ana zuba kuɗi ana ba wanda aga dama an magana ce godiya nake ga Allah wannan ba godiya ga Allah ba ne domin godiya ga Allah tana kasancewa da abin da Allah yake shi sa lokacin da kwanan nan wani bawan Allah ya yi wa ‘ya'yansa murnar haihuwa birthday kaga a cikin maganganun da jama'a suke faɗa masa cewa wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne to sai masu kariya suke cewa to ai yana aikin alheri yana bayarwa yana ciyarwa wannan abu ne mai kyau duk wanda ya ji wannan zai ji daɗi to amma yin aikin alherin kuma baya halatta masa ya abinda ba alkhairin ba mun yadda yana aikin alkhairi kuma haka ake so kuma duk wanda ya ga wannan abin da aka yi da dukiya kuma ya ji labarin yana aikin alkhairi to zai ji sanyi a ran shi amma kuma shi abin da ya kamata ya sani ya fahimta yin aikin alkhairin da yake yi baya halatta masa kuma ya wancan ma'ana dan ina da dukiya ina ba talakawa ina ba marasa lafiya ina ba marayu ina ɗiban mutane in kai su hajji ko umara duk wannan ayyuka ne na alkhairi kuma Allah haka yake so to wannan kuma baya halatta mu kuma in ɗauko ta in yi abin da kuma Allah baya so da haka kuma in nayi abin da Allah baya so wannan bai hana aimin wa'azi mu gane wannan wasu an yi wa mutum wa'azi kan abin da ba daidai ba sai su ta ce ai yana kaza yana kaza yana kaza abu ne mai kyau amma zai hana kuma in yi ba daidai ba a gyara masa akwai wanda ya fi sahabbai nagarta amma sukan yi amma za Allah ce gashi ba daidai ko kai ba to da haka sai mun bayyanci wannan fikihun yayin da wani ya abin da ba daidai ba ake gyara masa to kada ka kawo hujjar hana gyaran da aikin da yake na alkhairi aikin da yake na alkhairi yana nan kuma ana yaba masa amma wannan bai hana kuma in yayi kuskure a ce yayi kuskure ya gyara da haka ana gode wa Allah ne da abin da Allah yake so yayin da Allah ya bashi wannan dukiya ya bashi 'ya'ya ya yi ne mukaddara ya yi da sunan ya gode wa Allah godiya ga Allah madaukakin sarki to sai wani aiki da Allah yake so sai wani aiki da Allah yake so sai zama shi ne godiya ga Allah Allah ya ce wala tajiru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukan nauyin laifin wata rai anan an ka wannan gaban ne saboda tunda Allah ya faɗa baya son kafirci kuma Allah bai yarda bayan su su kafirci ba to wani wani Allah zai ce to ya za a yi ɗana ba musulmi ba ne wani ya ce mahaifina ba musulmi ba ne wani ya ce ɗan uwana ba musulmi ba ne wani ya ce ɗan uwana ya kaza sai Allah ya ce kowa ya kwantar da hankalinsa wala taziru waziratun wizra ukura wata rai ba ta ɗaukar nauyin laifin wata rai dan dan uwan mutum ba musulmi ba ne ko mahaifi ko ɗa ko wani makusancin shi wannan baya sa shi kuma Allah ya ki karɓar nashi aikin ko a ɗauko laifin wancan a ɗora masa a'a kowa laifinsa zai zai ɗauka a ranar tashin alkiyama abinda ya aikata na alkhairi shi zai gani abinda ya aikata na sharri shi zai gani thumma ila rabbikum marji'ukum sannan zuwa ga ubangijin kuma komar ku take fayunabbi'ukum sai ya ba ku labari labari na masani labari na wanda ya san hakikanin abinda ya faru za kuma a bada labarin wannan abuwa ne don a yi sai Allah ya ba ku labari ma kuntum ta'malun da abin da kuka kasance kuna aikatawa kowa Allah ya san abin da yake babu wani wanda zai wani abu ya kuya ga Allah madaukakin sarki innahu haqiqa Allah alimun masani ne bi zati sudur da abin da ke cikin ma'ana kiraza in ma mutum a kirgin shi ya koyi kafirci ya bayyana musulunci Allah ya san. in ma mutum ya bayyana a ah, kafirci amma saboda wani dalili ya ɓoye musuluncin ne da yana cikin kafirai suna azabtar da shi suna kaza suna kaza idan ya bayyana musuluncin za su kashe shi sai ya ɓoye musuluncin ya bayyana abin da suke kai na kafirci Allah ya sani ma'ana Allah alimun ne bi zaki sudur ya san abin da ke cikin za wa ma fiha min wasi birrin aw da abin da ke cikinta na aiki mai kyau ko na fajirci abin da ake nufi a nan Allah zai ba da sakamako kuma sakamako cikakke da haka wannan haya na farko tana karantar da mu cewa kafircin mai kafirci baya baya ragar Allah da komai Allah mawadaci ne bautar mai bauta ba ta karawa Allah komai bal bayi su suke amfanuwa da imaninsu su suke cutuwa da kafircinsu sannan kuma ayar tana gwada mana cewa Allah maɗaukakin sarki baya son kafirci da haka wajibi ne akan dukkan wani musulmi dukkan wani mumini ya nisanci kafirci da duk abin da yake kaiwa zuwa ga kafirci sannan kuma Allah yana son tauhidi yana son kaɗaita shi yana son bauta masa da haka duk wanda yake so ya samu yardar Allah to shine ya gode wa Allah ta hanyar bauta masa da barin abin da Allah ya hana sannan ayat tana gwada mana cewa wata rai ba ta ɗaukan laifin wata rai in kaga wani ya yi laifi Allah ya kama wani sai in wani yana da hannu wajen wannan laifin ko ma'ana shi ya ba da umarni a yi ko ya taimaka a yi wannan abu ko shi ya koyar da yadda za a yi wannan aikin ma'ana ya nuna yadda za a yi wannan aiki to sai zama ya ɗau laifin wannan abin da ya yi amma ba yadda za a yi wani ya je ya laifi kuma wani ya zama ya ɗau nauyin wannan laifi din a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa ɗa da uba cewa kai uba ba za ka yi laifi ba a kama ɗa haka nan ɗa ba zai laifi a kama uba ba wanda ya laifi shi za a kama shi ya sa zuwa za a kama mai laifi ya zama baya na? a kama baban shi ko dan uwan shi ko kanin shi ko dan shi wannan kuskure ne addini bai yadda da wannan ba sai idan da hannun uba ko ɗa ko shi wanda aka kama da ya zama ɗa ya yi laifi ya zo gida sai uba ya ɓoye shi aka zo ana neman shi ya yi laifi uban ya ɓoye shi ta tabbata cewa uban ne ya koyi shi ya bashi kuɗi ya bashi dama ya gudu to nan ba laifi dan an kama uba da wannan laifi da yi amma in bai san hawa bai san sauka ba ba shi yasa aka yi ba to babu wani dalili da za a kama shi musulunci ya hana ba daidai ba ne saboda mai laifin wani baya hawa kan wani yana hawa kan wani idan ya zama na da sa hannun shi akai sannan kuma ayar tana nuna mana cewa gaba ɗayan mu za mu koma gurin Allah madaukakin sarki kowa Allah zai ba da labarin abin da ya aikata sannan babu wani abin da yake koye ga Allah maɗaukakin sarki domin hakikalin inda ɗan adam yake koye sirrinsa shi ne zuciya ana an yi amfani da sadro ana nufin zuciya to inda ɗan adam yake koye sirrin shi yake taskacewa to Allah ya san hakikanin abin da yake ciki ta haka babu wani abin da zai koya ga Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار sannan sai Allah yake ba mu labari na ɗabi'ar ɗan adam da yadda yake a nan Allah yana ba mu labarin karamcinsa da wasa ga bawa da kuma shi yadda bawa yake da karancin godiya Allah ya ce wa iza masal insana zurrun idan cuta ta shafi mutum da'a rabbahu sai ya kira ubangijin sai ya kira Allah muniban ilayhi yana mai komawa zuwa gare shi kuma iza qawwalahu ni'matan min sannan idan ya bashi wata ni'ima daga wajen shi nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl sai ya manta abinda da yake kira zuwa gare shi abin da yake roƙa yake neman a yaye masa min qablu a gabanin haka wa ja'ala lillahi addada kuma ya sanya wa Allah kishiyoyi yudilla an sabilihi dan karshe dai ya face bace gabarin tafarkin Allah kun kace tamatta bi kufrika qalila ka Ka ji daɗin ka dan kaɗan da kafircinka ka ji daɗi kaɗan da kafircinka in naka min ashabin nar hakika kai kana cikin ma abota wuta wannan Allah yana ba mu labarin a tabi'a ta ɗan adam idan ya faɗa a cikin wata cuta ta rashin lafiya ko talauci ko ya faɗa cikin wani wata damuwa ya san ba wanda zai cece shi sai Allah da haka a lokacin sai ya kira Allah yana mai kankan da kai zuwa ga Allah yana mai neman taimakon Allah kuma da Allah ya yi masa wannan sai ya manta Allah ya ce wa idza masal insan idan ubangiji ya ya shafi mutum masal insana durrun idan wata cuta ta shafi mutum ana an ce al insan a idan mun kalli yakin ayoyin zamu ga ana ana ana magana ne akan kafirai da kiransu zuwa ga bautawa Allah hmm. ya kwace wa idza masahum sai aka ce wa iza masal insan aka fito da al-insan domin ɗabi'a ce ta ɗan adam sai wanda Allah ya kare duk wannan adam yana da wannan ɗabi'a sai wanda Allah ya kare ya samu kariya daga wajen Allah ta hanyar imani ta hanyar sanin Allah ta hanyar ilimi to shine zai kubuta daga wannan idan wata cuta ta samu mutum da'a rabbahu sai ya kirawo ubangijinsa aka yi amfani da rabb ma'ana ar-rabbu shine mahaliccinsa wanda ya halicce shi ya rene shi ya ba shi lafiya ya ba shi komai na jin daɗin rayuwa to bawa sai ya kira ubangijin shi ban ilaihi yana mai komawa zuwa gare shi yana mai koma zuwa gare shi wasu malamai sun fassara bazin al'insan da cewa ana nufin kafiri ma'ana kamar ayat tana ba da labarin ɗabi'a ta kafiri amma suka ce a'a al'insan wannan ɗabi'a ce ɗan adam sai wanda Allah ya kare shi ne ɗan adam haka yake idan ya shiga matsayin sai ya kina Allah maɗaukakin sarki idan kuma ya da ni'ima sai ya manta da wannan abin da ya kirawo gabanin wannan sai ya manta da addu'a da ya gabanin wannan sai wanda Allah ya ya haskaka shi da imani da ilimi da sanin Allah to shine za ga yana tuna Allah ko yaushe kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi shidda ka san Allah ka tuna Allah ya take cikin yalwa da ni'ima sai Allah ya tana kai yayin da ka shiga cikin tsanani ba zai kyale ka ba to dan adam idan wannan abu ya same shi sai ya kira ubangiji a wata ayar Allah ya ba mu labarin wannan ɗabi'a ce ta kafirai mushrikai suna suna bauta wani Allah suna hada Allah da wani wajen bauta amma in sun shiga musiba to Allah kadai suke kira sai su kirawo Allah Allah ya ba mu wannan labari a wurare da dama a cikin alkur'ani na ɗabi'a na waɗannan mushrikai na wannan lokaci idan sun hau jirgin ruwa fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din in sun hau jirgin ruwa sai ga akwai musiba akwai azaba gashi nan za su halaka sai su kira Allah shi kadai amma in Allah ya kubutar da su suka koma shiru suka kubuta sai su gaba da hada Allah da wani wanda kuma wannan ba kuma mai tsabar butulci ne tsabar kafirci ne kuma tsabar abin da yake nuna ganganci ne cikin ayyukansu domin me sun kirawo Allah a yayin da suke imanin ba wanda zai cutar da su sai Allah kenan sun san cewa Allah shine mai iko Allah shine wanda ya cancanta a bautawa to amma in sun koma gefe kuma sai su yi shirka to wanda wannan abu ne da yake mai muni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yana kawo wannan aya yana cewa in mutum ya kalle ta sai ga mushirikan wancan lokacin kamar kamar sun fi mushirikai na wannan lokacin fahimtar ma'anar la ilaha illallah saboda in sun shiga tsanani Allah kaɗai suke kira amma na yau in sun shiga tsanani sai su kira wani Allah kaga kamar kai kaci kuma abin ta kai a na yau din ba ga waɗanda suke da awar musulunci saboda jahilci saboda jahilci me kuma muke shiga bala'i ya fitina Allah sai ake samun akasi kuma bayan jahilci kuma da samuwar miyagun malamai da suke karantar da mutane irin wannan akida a ce ai in ka shiga musiba da ka kirawo sunan shehu ko ka kirawo sunan wani imami ai za za ka zaga nan da nan za a yaye maka sai ga mutum ana harbin shi yana ya mahadi ya mahadi ya husai me kun kira Allah tunda anan ba wanda zai iya cetar da shi sai Allah madaukakin sarki wannan aiki ne na Allah kadai annabawa da manzanni da mala'iku duk ba za su iya cetar da mutum a wannan yanayi ba sai Allah Allah ne kadai zai iya cetar da bawa irin wannan yanayi kiran wani Allah a abin da ba wanda zai iya yi sai Allah shirka ne shirka ne yin wannan a cikin abin da Allah ne kadai zai iya yi bawa kuma ya kira wani Allah wajen roƙon lafiya wajen roƙon arziki wajen roƙon ilimi wajen roƙon wani abin da yake Allah ne kaɗai yake bayarwa to mutum ya kira Allah kaɗai amma ana kiran wani Allah a nemi taimakonsa cikin abin da zai iya yi idan ya zama yana bi yana gurin domin in baya gurin to sai ba ce ta Allah ya ji ka a duk inda kake wani Allah ba ya ji ka idan kana wani gurin yanzu waɗanda dukkan mu nan mun baro iyalan mu mun je masallaci yanzu nan da muke yi muke karatun nan ba sa jin da suke yi ba ma jin su to yayin da wani daga cikin mu ko cikin su ya bada musiba sai shi kira ɗayan mu to yana kiran babu ne dan ba da zai ya iya shi don ya kusa to a cikin abin da zai iya yi dan ka kirawo shi idan ya zama yana jin ka yana jin wani abu ne zai zai zai zai faɗi ka ce wani da Allah sai maka ka rike min wancan abin da zai faɗi kaga zai iya rike abin kuma yana gurin zai iya yin wannan abu amma abin da ba wanda zai yi sai Allah ba a kiran wani Allah a wannan bagire din to anan Allah yana ba mu labarin abin da waɗannan mutane suke yi da haka suna kiran ubangiji mu ne ban ilahi suna masu komawa zuwa gari. shi thumma idza qawwalahu ni'ma sannan Allah ya ba shi ni'ima ma'ana ya yaye masa wannan damuwa minhu nasiya sai ya manta ya watsar ma kana yad'u ilayhi min qablu abin da yake kira zuwa gare shi min qablu gabanin haka anan malamai sun faɗa abuwa guda uku da cewa me ake nufi da ya ma kana yad'u ilayhi min qablu ya manta ma kana abin da ya kasance yad'u ilayhi yana kira ko yana roƙa a yi masa wannan abu min qablu gabanin wannan kace anan abin da ake nabi sai ya manta abin da yake na cutar da ta same shi ma'ana ya shiga cuta ya kira Allah kaɗai idan Allah ya yi masa nasiya sai ya manta ma kana yad'u ilayhi abin da yake addu'a dan a yaye masa ma'ana sai ya manta wannan cutar da ta same shi sai shiga kuma da abin da yake na saban Allah wannan ana samun shi a cikin mutane za idan ya shiga cuta da musiba zai koma zuwa ga Allah da ya warke kuma sai ya koma cikin sabon shi wannan ma abu ne mara kyau da haka suka ce nasiya ma kana domin ilayi min qablu Ai nasiya zalika sur sai manta wannan cuta ɗin wasu ka ce nasiya ma kana domin ilayi min tsablo sai ya manta addu'ar da yake yi yayin da Allah ya tsiratar da shi ya goyi tana a can da ya shiga musiba Allah ya kirawo dan a addu'a ta yake ya Allah ka kare to sai ya manta da wannan addu'a ta kaɗai ta Allah sai koma shi gaba da abin da yake wasu ka ce a nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl sai ya manta wanda yake kira gabanin wannan shine Allah to ya za a ce ma kana wanda yake kira bayan labarin ma a larabci yana zuwa ne ga abin da bai da hankali suka ce eh ana amfani da shi wani sa'in lil ilada alal aqil din kamar in ka karanta suratu al-kafirun qul ya ayyuha al-kafirun la a'budu ma ta'buduna ba zan bautawa abin da kuke bautawa ba kaga su da suke bauta ka ne matan ta ta zauna ala la a'budu ma ta'buduna sai ce wala antum a'abiduna ma a'budu ko kuma ba za ku bauta abin da ni nake bauta ba manzo Allah wa yake bautawa Allah amma aka ce ma a'budu to a anan ma nasiya ma ya duhu zai ya dauka ana nufin sai ya manta da Allah to duka waɗannan fassara guda uku in ka dauke ta duka tana bada ma'ana ɗaya tana dai nuna cewa wannan bawa zai yi mutunci ko ya manta da cutar da ta same shi ya ci gaba da sabon Allah ko kuma ya manta da addu'a da yake ta kaɗe ta Allah ya ci gaba da shirka shi ko kuma ya manta da Allah madaukakin sarki yayin da ya warke sai Allah ya ce wa ja'ala lillahi andada sannan ya sanya wa Allah kishiyoyi ana yake ci gaba da shirka li yudilla an sabilihi dan ya fashi ko dan ya fata akwai masu kira'a da suka karanta yudilla kira'a jumhur kamar yanzu yadda yake a gaban mu bi zambil ya li dan ya fatar an sabili suka ce bai fatar ba sai dai nan batacce batakken shi yake batarwa da aka ita ce yudilla an sabilihi dan ya batar ga barin tabarkin Allah ma'ana dan ya bace kuma ya batar da wani makan tabarkin Allah kuma akwai kira'a kamar kira'ar Abu Amr da Yaqub bi fathil ya li yadilla an sabilillah dan ya bace ga barin tabarkin Allah duka akwai wannan kuma duka ma'anar za za ta bayyana sai Allah ya ce kul ka gaya masa shi mai wannan dabi'a mai butulcewa Allah tamatta bi kufrika da ka ji daɗi da ka amma daɗi ɗan kaɗan ba daɗi ba ne mai yawa me yasa Allah ya kira shi kaɗan domin zai zo ya gushi shi sa Allah ce kul mata'ud duniya qalil ka ce jin daɗin duniya kaɗan ne wani zai rayu a duniya shekara 60 wani 70 wani 80 wani 100 kuma a tsawon wannan shekarun bai san talauci ba bai taɓa yin shi ba da haka cikin ni'ima ya tashi kuma a ni'imar ya rayu a ni'imar zai mutu amma duk da haka mata'un ne qali jin daɗi ne kaɗan shi yasa duk irin jin daɗin da mutum zai zai samu a duniya to jin daɗi ne kaɗan shi yasa ana Allah ce kul tamatta'a bi ka qalila saboda me zai zo ya gushi kuma da zarar ya gushi abin da zai biyo baya shine dawwamamme kuma shine na wahala to zai zama in ka kalli daɗin da ya ji da wahalar da ya ji to ba wani daɗi da ya sha daɗin da wahala za ta biye baya dawwaman biya to ba daɗi ba ce wahalar da daɗi zai biyo bayan ta dawwaman mai to ba wahala ba ce shi yasa mutum bai da lafiya sai dai ya ba da cikin sai a tsira mai allura zai ji zafi amma ba ta yake wannan zafin iya gushe daɗi ya zo ya mai gurbin to in daɗi ya zo ya mai gurbin cutar ta tabi to wancan cutar yanzu ba matsala ba ce wannan zafin da ya ji na magani ko na allura amma da da zai zamana abin da zai biyo bayan daɗi kuma wahala ne to idan wahala ta zo mutum yana manta da daɗin da ya sha shi yasa Allah ce la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam Allah shi kada ka ya rude ka jujjuya wa kagare a cikin duniya kaga suna tafiya nan su je nan su yi abin da suka dama suna rayuwa cikin jin daɗi suna rayuwa Allah ce mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam jin daɗi ne kaɗan makoma su ta annaba da haka kai mumini kada ka damu cewa ba ka da wuta ba ka da ruwa ba ka da kuɗi ba ka da kaza ba ka za? in dai akwai imani da tsoron Allah to je kai hakuri lokaci ne kankani in ya gushi da zarar mutum ya shiga aljanna sai manta da duk wannan maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari za a zo da wanda ya fi kowa a jin daɗi a duniya daga cikin 'yan wuta amma ya fi kowa jin daɗi a duniya sai a jirbiya ya cikin wuta sai a ciro shi ana tsoma shi za a ciro shi sai a ce ka taba jin wata ni'ima a baya sai ce ya ubangiji ban taba jin wata ni'ima a baya ba wannan ya shi da aka cikin wuta na na yan sakanni ya mantar da shi wani daɗi da ya ji a duniya sannan manzo Allah shi za a zo da wanda yafi kowa wahala a duniya yafi kowa shan wahala a duniya amma kuma cikin yan aljanna mu'mini sai a jirbiya ya cikin aljanna sai a ciro shi ana sanya ji aka turu ka taba jin wata ni'ima ce ka taba jin wata wahala a duniya ce bai taba jin wata wahala ba kisa hadisi shi ita duniya aljanna kafiri ce kurkukun mumini abinda ake nufi duk abinda gani na ni'ima ga mumini a dan duniya ya tara kuɗi ya tara mulki ya tara kaza na ni'ima in dai mumini ne to wannan ba komai bane akan abin da yake na aljanna ko kun san mafi karancin yan aljanna wanda yake da karancin ni'ima aljanna da wuri shine wanda yake da duniya ninki goma abin da ya zo a hadisin imamu muslim wani mutum zai zama musulmi ne ya shiga wuta mai laifi ne sai ya hango aljanna ya hango wajen wuta ma ba cikin aljanna ba ya ce ya Allah ka fitar da ni ka tseratar da ni Allah zan zan bai godiya ka tseratar da ni daga wannan azaba ko da iya a fitar da ni ko da ba kai na aljanna ba ni ya wadatar da ni sai a fito da shi a ajiye shi an je shi yana hango nema aljanna yana hango abin da ke cikin aljanna sai ce ya Allah dan matsan da ni kaɗan ya zama inda zan dinga jin abin yana bugo ni daga nan ba zan ƙara roƙon komai ba ya Allah sai a matsa da shi gaba ana matsa da shi gaba ji ni'ima aljanna da min yana funtu shi sai burin ina ma ya shiga shi to ya Allah a shigar da ni daga nan dai ba zan ƙara ba sai Allah ya ce an ba ka aljanna da kwatankwacin ta sau goma sai zama manzo Allah ce shine mafi karancin mai ni'ima a aljanna to shi yasa duk wahalar da mu'mini zai sha anan ya daure kan imani shi yasa ba babba musibar da ta bi irin mutum ya rasa imani a ce mutum ya yi ridda wannan musiba ta kare ko a ce mutum ya yi shirka ya bar imani ya bar tauhidi ya koma kafirci wannan ba abin da ya fi wannan mutum yadda za Allah ce fala ta mutunna illa wa antum muslimun wasiyar yadda annabi Ibrahim ya yi wa shi أم كنتم شهداء إذا هدر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون التي ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما كما ألا يمن ولنا مسيح ce ya ayu allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la na illa wa antum muslimun domin shi ne cikin ni'ima haka kuma duk daɗin da kafiri zai ji a duniya ko mai girman daɗin to in kai mu ƙarana da shiga da abin da zai shiga a lahira na musiba da azaba to sai ka ga wannan na duniyar ba komai bane da kama a kurkuku kama a cikin aljanna yake a nan duniya kama a cikin aljanna yake a nan duniya duba da abin da zai same shi a lahira to da haka ana Allah ce kul mata bi kufrika ka kace ka ce ka ji daɗi da kafircin kaɗan dan kadan innaka min ashabin nar hakika kai kana cikin ma'abuta wuta ba baka tsaya kan abin da yake na tauhidi ba da haka a cikin wannan aya akwai nuna mana cewa ana son mutum musulmi ya dore da biyayya ga Allah a kowane hali ka zama mai biyayya ga Allah a kowane hali suna cewa akwai rauni ga mutumin da baya tuna Allah sai idan yana da bukata akwai mutanen da za ga zai kama kiyaman laili idan yana da bukata sai ta tsayuwar dare shi da kanshi ma za ka ji yana cewa ai na dage da roƙon Allah ina azumi ina kaza wannan ba ba ba za a ce aibu bane tunda komawa ne zuwa ga Allah amma na kasa ce abinda ake so ka zama mai bin Allah a kowane yini kada ka kada ka zama sai in kana da bukata a gurin Allah zaka tuna Allah shi yasa aka hana mu yin bakanci za Allah ya ce bakanci ba wani abu ne kurin shi ne dai ake fitar da abu daga hannun shi da bakanci shi ne zai ce ya Allah in kai min kaza zan yi kaza Allah in ka bani lafiya rashin lafiya ta dame ni Allah in na warke to zan ciyar da dukiya ta miliyan ɗaya in kai dole ne ka cika tunda bakanci ne amma makaruhi ne domin me bawa yana nake nan ba zai yi abu shi ma sai ya samu wani abu to ana so ya zan bai yi a koyaushe dan koyo cikin ni'imar Allah yake da falala Allah to dan haka ba a san mutum ya zama yana da wata bukata kadai zai kusanci Allah madaukakin sarki so ake zama mutum yana kusantar Allah a kowane lokaci cikin hali cikin tsanani da cikin ma'ana sauki ya zama kowane lokaci yana kusantar Allah madaukakin sarki da haka ayatan nan mana ba daidai bane mutum ya ya ya kusanci Allah cikin tsanani kuma in ya dawo ni'ima ya manta da Allah maɗaukakin sarki wannan kafiran maka suna yi kuma Allah maɗaukakin sarki ya kushe wannan ana sannan adadi zan mai godiya a kowane lokaci bayan Allah ya mana bayanin ɗabi'ar wannan wanda ɗabi'a ce ta ta ta kafirci domin ya yayi tauhidi yayin tsanani a yayi tauhidi yayin tsanani yayi shirka kuma ya matar ya matar da wani akan shirka har Allah ya ya mai ka shiri ce kul tamatta ka ne hmm. ka ji daɗi da kafircin ka ba umarni bane ne. Hmm. Abin da ake kira tahdid hmm. ma'ana ana mai gatsi cewa ka je ka ji daɗin zuwa wani ɗan lokaci kaɗan wata rabba su kamar yadda Allah yake faɗa ce ku jira ba wai umarni ba ne a'a gatsi ne da jan kunne da tsoratarwa cewa tun da haka zaɓa je kai yi ɗin wanzu Allah ce iza lam tastahi fasna ma shi in ba ka jin kunya ya abin da ga dama ba umarni ba ne ana na cewa rashin kunya yake sa mutum duk abin da ya ga dama ya je ya aikata da haka hani ne da kuma baki a ciki to sai kuma Allah ya ba mu labarin mumini yadda yake sai Allah ya ce amman huwa qanitun ana qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbih قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الله يسي أمن هو قانت آناء الليل يزوان دا yake yana ibada ana allaili cikin sa'o'in dare cikin lokutan dare sajidan yana mai sujjada wa qa'iman yana mai tsayuwa yahzaru al-akhirah yana tsoron lahira wa yarju rahmata rabbih yana kwadayin samun rahmar ubangijinsa qul kasi hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun yanzu waɗanda suka sani za su yi daidai da waɗanda ba sani ba innama yatazakkaru ulul albab sani kadai masu hankali ne su yi wa'azantuwa amman huwa qanitun hmm. yanzu wanda yake qanit mai ibada lafazin alkunun hmm. yana da ma'ana da yawa yana daukar ma'anar ibada yana daukar ma'anar dadewa a tsaye a cikin sallah ana kiran wannan alqunut sannan yana yana daukar ma'anar khushu'i kankan da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki anan zai zama yana daukar ma'anar ibada biyayya kankan da kai zuwa ga Allah duk zai dauki wannan ma'anonin to wanda ya zama amman huwa qanitun hmm. yanzu wanda ya zama mai kankan da kai mai bauta wa Allah mai tsoron Allah mai dadewa a cikin tsayuwar sallah ana ne cikin lokutan dare ana ne suka ce suka ce farkon dare ko karshen dare amma suka ce ana da ana nufin farkon dare da tsakiyar dare da karshen dare ma'ana da cikin dare yake tsayuwa wannan lokuta na dare labanin amman a nan wasu suka ce ah, yadda aka karanta shi a haka kamar siga ce ta istifham ta tambaya yanzu wanda yake kaza amma tambaya ce inkari ma'ana tambaya ce da ba a buƙatar ma sai ka ba da amsa daga ji shi yasa a ƙarshe Allah ce hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun suka ce wannan shi ya nuna wancan amman din a istifhami wasu muka ce a'a suka karanta ta da aman hmm. aman huwa qanitun aman sai zama hamza din suka ce tana da ma'anayya ya man huwa qanit ya wanda yake tsayuwa cikin dare yana ibada yana bautawa Allah anan suka ce Allah ya maganar wancan kafiri mai wancan ɗabi'a mai komawa zuwa ga Allah da tauhidi cikin tsanani amma da zarar ya mutu sai koma shirka da banna to sai kuma aka ce yanzu wannan mai yin wannan da kuma wanda shi kuma ɗabi'ar sa tsayawa yake yana ibada yana kankan da kai ana allaili cikin lokutan dare sajidan yana mai sujjada wa qa'iman yana mai tsayuwa yana yin sallah kenan yahzaru al yana tsoron azabar lahira yana tana azabar lahira yana ta. wa yarju rahmata rabbih kuma yana kwadayin rahmar ubangijinsa yanzu wannan da wancan za su daidaita ba za su daidaita ba wannan koyaushe yana cikin bin Allah wancan kuma ya bace kan tabarkin Allah ya kuma fatar sannan ya ya ji daɗi da kafircinsa sannan Allah shi innaka min ashabin nar kai dan wuta ne to ba zai daidai da wannan ba shi kuma wannan kamar duk da aya bata faɗa ba ya lalata nan cewa shi kuma dan aljanna ne to anan malamai sun tattauna cewa shin aya tana nufin wani muayyani ma'ana ta sauka ne kan wani ake yabo wasu suka ce jina Usman ne da ya sibatu da irin wannan sifa mutum ne mai yawan tsayuwar dare mai yawan karanta alqur'ani har ran da aka shigo gidan shi aka kashe shi an kashe shi yana karanta alkur'ani da aka suka ce ayat tana magana cewa yanzu ka kalli irin sayyidina Usman da yake wannan bauta tsayuwa cikin dare yana sujjada yana roƙon Allah yana tsoron azabar Allah yana kaunar rahmar Allah shin wannan zai daidai da wanda yake ba wannan ba wasu ka ce ana nabin abubakar da umar su ne Allah yake bayanin sibobin da suke a nan wasu ka ce ana nufin ammar ibn yasir wasu ka ce ana nufin suhail wasu ka ce ana nufin abu zar wasu ka ce ana nufin abdullahi dan mas'ud amma imam ibn ashur ya ce wannan sifofi na annabi ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah qanitun ne ana allai bai ibada ne tsakiyar dare kamar da hadisin na Aisha ya nuna har kabaci tana kumbura sannan sajidan wa qadiman yayi sujjada yayi tsayuwa manzon Allah yahzaru al-akhirah yana tsoron azabar ubangiji madaukakin sarki قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم sannan wa yarju rahmata rabbi yana kwaɗayin rahmar ubangijinsa to idan mun ɗauka sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda manzon Allah ya tafi da wannan su sifofi duka ko kuma mu ɗauka sai ba ce ta Usman ko wanda daga cikin sahabbai abinda dai ake nufi kira ne zuwa gare mu ma mu sifata da irin wannan sibobi duk ba wanda yake da irin wannan sibobi ba zai daidai da wanda yake yana cikin sharholiya yana cikin sabawa Allah yana cikin abin da yake na abin da yake ba daidai ba wannan ba yadda za a yi daidai shi da wanda yake wannan aiki din a nan za mu ga Allah ya ce ya yana tsoron azaban lahira wa yarju rahmata rabbih yana kwadayin rahmar ubangijinsa awwa guda biyu al-khawf war raja fata da tsoro haka ake son mumini ya zama sai ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yace yahzaru al akhira wa yarju rahmata rabbih ai fi hali ibadati yayin da yake bautawa Allah yana kasancewa cikin wannan yanayi yana bautawa Allah mai tsoron azabar Allah yana bauta Allah yana mai kwaɗayin rahmar Allah ma'ana kha'ifun ragib yana tsoro yana kwaɗayi sai ce wala budda fil ibadati min haza wa haza dole ne in za ka ibada kai kai da wannan abuwa guda biyu kada ka yi ibada kana cewa ai kai dan aljanna ne ko za akwai mutanen da suke ta aljanna ta su ci aljanna ta su ci dan haka suna nan yanzu ga duk ma suna da fitowa irin masu akidar hakika da makamancin irin wannan da haka suna wani ma cewa idan mutum yana ka kaza da ya mutu kabari da za a sashi kurin mika shi akai da an sa zai tashi ta ba aljanna kurin shi kaga waɗannan suna ibada ne suna rinjaye da bangaren rahmat amma ba sa kawo tsoron shi kuma ibada so ake zama kana yi kamar yadda Allah shi mata annabawa du'una rabbahum khawfan wa tama'a hmm. suna kiran ubangijinsu suna bautawa Allah cikin tsoro da kwaɗayi in ka tuno azabar Allah sai ka ƙara bin Allah in ka tuno rahama Allah ka ƙara bin Allah madaukakin sarki to ibn kasir ce ba makawa wa an yakuna al-khawf fi muddati al-hayati huwa al-ghali ibn ibn kasir kai ibn kasir yace ana son tsoron Allah tsoron azabar Allah ya fi yawa a lokacin da kake rayuwa ka yawaita tsoron amma ba wai shi ake so tsantsa ba amma ya fi yawa fa iza kana inda likidar idan mutum ya zo mutuwa yana gargara falyakun raja'u huwa al-ghalib to a lokacin kuma ana son ya zama fatan shi da samun rahmar ubangiji ya fi yawa kamar yadda ya kawo fi ka hadisin Anas san Malik wani mutum manzon Allah ya shiga wajen shi bai da lafiya yana kan shimfiɗan mutuwa sai manzon Allah ya ce ya kake jin ka sai ce ya rasulullah ina jina mai tsorar azabar Allah kuma mai kaunar rahmar Allah sai manzo Allah ya ce waɗannan abubuwa guda biyu ba sa haɗuwa ga bawa a irin wannan lokaci ba sai Allah ya ba shi abin da yake kauna ya kuma tseratar da shi daga abin da yake so da haka ana son mutum zama alkhawf war raja idan yana cikin ni'ima to ya rinja ya khawfi yana cikin ni'ima an kai azumi ka ci abinci ka sha ruwa ka samu komai ka koshi sai ka gode wa Allah sai kuma ka ƙara jin tsoron Allah idan kuma yayin da mutum ya shiga cikin wani abu na azaba na rashin lafiya da yake ganin zai mutuwa to ana so kuma a nan ya karfafa jin samun rahmar ubangiji amma mutum ya rayu tsoro zalla da mutum ya zama kawariji ko mai wuta zan kawarija ko mai wuta da mutum ya abu za a ce ai dan wuta ne ai kafiri ai dan wuta ne ai dan wuta ne wannan kuskure kuma mutum ya zama murjigi kurin ba wani dalili ai inda kai kalmar shahada ai da abin da za ka yi inda kama da la ilaha illallah ai shi kenan ai mai la ilaha illallah ai ba zai shigo ai mai la to wannan raja'i ne shi kuma ya zan murtiki to ana so ka bauta wa Allah bil khawfi war raja ya suka ce man abada Allah bil khawfi wahdahu wanda ya bauta wa Allah da tsoro tsantsa fa huwa haruriyyu to wannan ba khawarije ne wa man abada Allah bil raja'i wahdahu wanda zai bauta wa Allah da da fata kullum shi kullum kullum magana shi dan aljanna ne wa huwa murjifi wannan ya zan murjifi wa man abada Allah bil khawfi war raja'i fa huwa al mu'min wanda zai bauta Allah da khawfi da raja'i wannan shine shine mu'min shine abinda Allah yake gaya mana anan da haka kuskure ne wata akida ta sufaye da suke cewa su suna bauta Allah ba dan tsoron wuta ba ba kuma dan kauna aljanna ba har suna ba da labarin wani sufi ya je lahira wai ya je lahira an ce zo shiga aljanna ya ce haba Allah haka muke da kai Aini ban bauta dan ka sani aljanna ba wannan ba daidai ba ne annabawan Allah suna bauta Allah suna tsoron azabar Allah kuma suna kwaɗayin rahmar Allah san mutum ga aljanna cewa kana yin sallah da azumi da kaza kana ce Allah ka bani aljanna ba ta waya ba ne ai ita aljanna kana son ta ne saboda mai saboda imaninka da Allah hatta cewa Allah ka bani aljannan imani ne na cewa akwai aljanna wanda bai imani akwai aljanna ba ba zai ma roke ta ba to da haka wannan ba laifi bane da mutum ya bauta wa Allah yana bayyana khawfin raja shine abinda ake so sai Allah ce kul hal yastawi alladhina ya'lamun yanzu wadanda suka sani suka san girman Allah suka san bautawa Allah suka san tauhidi za su yi ne wallazina la ya'lamun da wanda bai sani ba yanzu wancan kafiri da aka bamu labarin a aya ta gabata da wannan mu'mini da Allah ya bamu labarin za su yi ne ba za su taɓa yin daidai ba da haka anan aya tana so ta nuna mai ilimi ya daidai da wanda yake bai da ilimi mai ilimi na sanin Allah da bautawa Allah da tsoron Allah ya daidai da wanda yake shi kuma bai da wannan ilimi akwai kwaɗaitarwa da zaburarwa zuwa ga neman ilimi sai Allah ce inna ma Zakaru ulul albab sani kadai masu hankalta da wazantuwa sune masu hankali ulul albab din nan sune allazina ya'lamuna su ne waɗanda suke da sani waɗanda suka san Allah suke bautawa Allah to su ne gudun albab su ne masu hankali duk hankalin mai hankali idan yana cikin kafirki da shirka to a yaren shari'a ba mai hankali ba ne dan hankalin shi ya bai iya gano mahalicci ba hankalin shi bai iya yadda Allah ne abin bauta ba to duk girman hankalin shi a shari'a wannan bai da hankali mai hankali shine wanda ya yadda da kaɗai ta Allah ya yin imani da Allah da yin abin da Allah yake fito wannan shi ne cikakken mai hankali shi yasa za ka ga akwai manya-manyan masana a duniya na na abin da ya shafi ilimin duniya amma kuma ce wani ɓangaren sai kare na wayan sai ga mutum yana da ilimi ko na kimiyya na kimiyya sammai ko kuma ilimi na na likitanci yayi yayi yayi nisa yayi girma a wannan ya kai matuka a ciki amma kuma a gefe yana cewa babu Allah kaga wannan sai ka kalli ta nan sai kare na hankalin shi domin shi ya kamata ma ya fi sanin cewa akwai Allah dan shi yi nutso cikin wasu ayoyi na Allah maɗaukacin sarki to shi yasa alqur'ani yana mana mai hankali to shi ne wanda ya san Allah kuma ya kaɗe ta Allah yake bautawa Allah to wannan shi ne ya zama yana da hankali ta yadda zai gane abubuwa kuma ya karba amma duk wanda zai zama cikin shirka cikin sabon Allah cikin yin abin da Allah baya so to wannan babu magana hankali a tare da shi ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayin shi mu'minai Allah ya mana gamdakatar Allah ya yafe mana zunuban mu abubuwan da muke aikatawa na ibada Allah ya karba Allah ka raba mu da riya ko sum'a Allah ka ji magabatan mu ka ba mu zama lafiya a kasar mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya ya Allah ka tara albarka a cikin rayuwar mu Allah ka tara albarka a cikin rayuwar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين